أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه حق قدره والمقدار العظيم رضي الله عن كافة أصحاب رسول الله وآل بيته وعلى راسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية وسعد والسعيد وذلحة الزبير وأبو أبرت بن الجراء وعبد الرحمن بن عوف وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار وتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن برزخ المختوم الحاتم والختم مد الكون أبو العباس الشيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله عن خليفته ووارث سره وكيل السر السري سايب الفيلة سايب الشريعة ولكة غوث الأغواس نبراس القلوب فريد الألاء أبو إسحاق بايب أحمد يس ورضي الله عن شيخي ومربي ومشربي وفخري وملازي وأديبي ومصري وتاجي الشيخ الأعظم Allah zai burka Allah fihi sahibu asawasu da shan mudawar sal jasabi alqail na mal amal bin niyat wa lillahi wa inna ilaihi raji'un inna lillahi wa inna fi musibatina wa abdil lana khairan minha bi jahi rasulullahi sallallahu a yan uwa musulmi na duniya baki ɗaya. da gwamnatin Najeriya da kuma duniya baki ɗaya muna muna alhini wa musulmi na jihar Plateau ma Bokos of Government akan wannan abu da ke faruwa na rikici na ƙabilanci da addini mutane suna tsarkafewa sai su ce wai 'yan ta'adda ba ƙarya ne wallahi tallahi ƙarya ne ba 'yan ta'adda ba ne rikici ne tsakanin musulunci da kafirci wannan shine gaskiya wannan abin ya fara tun watan goma tun daga mangular kwalkwafin aka fara wannan fitinan mun fito mun yi magana wasu daga cikin malamai malamanmu wasu sun fito sun yi magana wasu kuma sun je sun yi shiru saboda suna ci a gwamnati gwamnatin plato tun da aka kafa wannan gwamnan na yanzu wannan gwamnan na yanzu na pdp billahi la ilaha illahu ba zauna lafiya kalau a jihar plato ba da kuma na da dalilai muna da evidence mu waye mutane ne mu ba jahilai bane mu kuma ba yaran wani bane mu ba yaran wani bane mu yan Najeriya ne musulmi dan Najeriya ne ba fulatani dan Najeriya ne citizen na Najeriya ne me yasa ake cin mutuncin musulmai why a plateau said why zan play mana video wanda 'yan ta'adda da sunan vigilante da kuma sojojin kan amma dai abinda muke tambaya a nan shi da isa question shin wa'annan sojojin Najeriya ne ko kuma a sojojin kan ne suke wa kan aiki ba zan ce kuma ya kai ba sai kowa ya kalli bidiyon ya gani tukuna idan ka gani sai ka yi magana a kai akwai wasu daga cikin mutanenmu musulmi 'yan arewacin Najeriya ko 'yan yankin eh, eh, eh, abin nan zamfara katsina kebbi sokoto Uh, wasu gurare arewacin Najeriya inda suke fama da 'yan ta'addan masu kinnafi. To irin wannan idan sun gani tsakani ana yi a jihar Filato dabbobin ciki, dabbobin ciki sai su ɗauka dubban Filato ne haka yake, ba haka ba ne, ƙarya ne. Idan ka ce za ka zagi ba Filato ne, ka zagi dukkan malaman Najeriya gaba ɗaya, kaf ɗinsu kowane ɓangare kake. Shehu Ɗayar Bauchi ba Filato ne, in kai da ɗariƙan Tijjaniya ne. malam sani ya jingir ba fulatani ne in ka dan izala wan ne ah, malam abdullahi dr abdullahi balalau ba fulatani ne idan ka dan izala tu ne su dr isa aliyu fantami dukkan su fulani ne su gadan kaya dukkan su fulani ne su ma mutanen banza ne kenan su ma mutanen banza ne mu muta mu yanzu mu da in ka kalle mu ka san mu mutanen banza ne to ba haka abin yake ba fulanin gefen ku daban su ma ba duka ba idan shaunan ɗariƙan Tijaniya nawa ne a can yankin shahunan izala nawa ne a can yankin shahunan salafiya nawa ne a can yankin kuma fulani ne duka Sau da haka ya kamata idan mutum ya ga abu a social media ya bincike amma bari mu ga wannan shin wannan sojojin Najeriya ne gwamnati ta ba su command kuma a hannunsu AK47 ne wallahi tallaki ba bindigogin vigilanti ba ne ba bindigogin eh, eh, vigilanti ba ne VGN wallahi ba shi ne wallahi ba shi ne amma dai bari an sa muku kule da gani idan an ga mace da hijabi musulma shi kenan sai a fara mata yan vigilanti ne kuma kafirai bari ku gani bari mu da shi ba ko a gani daga farko inna lillahi jama'a wa'annan wa'annan wai masu kare al'umma ne wannan matan da yaro a bayanta amma wannan mutumin da sunan hukuma saboda ya sa kaki tun kuɗe ta yi ta faɗi a kan yara, suke tattaka ta Allah ne kaɗai san mutum da kashe Allah ne kaɗai san ya aka yi wannan asirin ya tauru to jama'a wannan haka ake tsaro wannan kaga sai da kakin soja ko to aiki ya rage zuwa ga sojojin Najeriya shin ku ne kuka ba su umarnin yin haka ko yaƙi ake yi yaƙi ba a taɓa mata da yara ba a taɓa mata da yara to kalli abin da yanzu wannan shine abin da aka turo su zo su yi kenan cikin biyu akwai ɗaya ko dai sojojin kan ne ko kuma gwamnati na tabbatar da gwamnati ba za ta ce ku je ku kashe musulmai ba fulani ba ba za ta faɗi haka ba you are them they who are those ni kuma abin da ya bani mamaki shine da huku shugaban karkashin shugaban ƙasa da aka zo nan bakwas ɗin abin da ya bani mamaki shine limamai sector commander ya ce su fito da sarakuna sarkin hausawa da sarkin gargajiya na kabilar chala na district din bakwas din da shugabannin miyatti Allah da har ɗoɗi sun fito suna tafiya da sojoji da sojoji amma wallahi tallahi matasan kiristan na jifin suka dinga sai da har suka daki ɗaya daga cikin limamai na garin har suka fasa masu kai daga ƙarshe wai abin saboda rainin hankali saboda rainin hankali na tribalism a Nigeria a jihar Plateau a School Government wai saboda rainin hankali sai aka ce gashi nan matasan sun fi ƙarfin sojojin da 'yan sandan da dpo fa a gurin da sector commander na bakwai local government din a wurin they are working together with them haka aka mai da malaman nan gida da sarakunan nan har suka fasawa sarkinsu ma sarkinsu kirista ɗan uwansu suka fasa masa mota a cikin gari free everybody is looking at them suna gaji kan ka kalli bindiga yanzu bindigan da gwamnati ta yarda vigilante su rike kenan AK47 bindigan da sojoji suke rikewa kuma ga sun sa uniform din soji da ƙarshe zaman da aka yi mataimakin shugaban ƙasa ya iso saboda ni na yi communicating da su aka ce gashi nan yana barikin ladi yana karasowa ya isa nan bakwas ɗin haka aka yi zama aka yi magana da aka yi gaba ɗaya daga shi kaɗai ya yi magana gwamna ya yi magana chairman ya yi magana shikenan aka tashi aka watsa aka tafi don Allah me yasa gwamnati shin tambayan da muke shi ne me yasa shi mai girma mataimakin shugaban ƙasa bai nemi wakilin ɓangaren musulmai ba rikici ne aka yi an ƙona wa fulani gidaje an ƙona wa kiristoci gidaje aka ce so me yasa aka ɗauki site ɗaya kuma taimakon da aka bayar aka ba su su su kaɗai sauran musulman are they not an Nigerians? ko saboda laifinsu kawai sun ce la ilaha illallah muhammadu rasulallah jama'a ina sauran jagororin addini na jihar Plateau ina masu muslim muslim ticket where are they gwamnatin ku ne fakar ku manta gwamnatin ne gaba daya malaman nan da aka wulaƙanta a gaban security kuma na tabbata sako ya isawa shi mai girma wata miki shugaban kasa wanda ya zo a kujerar shugaban ƙasa. Sako ya zo masa idan sako bai zo masa ba to na tabbata yanzu sako ya je masa what is going on what's the problem shin wai plateau state musulmi bai isa ya zauna ba kenan ka duba an yi wannan abin a mangutun watan goma ake abu guda. wallahi tallahi tun daga mangu arewa ai kudu da garin mangu da yammacin garin mangu gaba ɗaya babu gidan musulmi ko ƙwaya ɗaya a jejin nan har mangul har mushu har pekma har mushu har gona har ruwi har eh, eh, shar har eh, fitmangu har per har makaɗa yanzu haka gaba ɗaya an ƙona su har lalem har sat har goksar har mom har kop har yalwan nono an tsallaka titin an tsallaka garin ma gaba ɗaya har fondin gaba ɗaya babu musulmi ko ƙwaya ɗaya an kashe an ƙona gidajensu gaba ɗaya yanzu an kai munzalin da wai da Allah tambaya na shine sojojin da ake wa kam me yasa ba a kai su su kare garuruwan musulmai unguwannin musulmai sai dai a kai su garuruwan kirista su kare su a nan zan ce muna jinjina wa tsohon gwamnan jihar Filato Joshua Dare ya hana mushiru gaba ɗaya su yi wannan hayaniya. Ya ɗauki sojoji ya ajiye a mushir ya ajiye a horon. So menene ya faru da district ɗin Magavul da Chala da sauran garuruwan yankin daga bakwai Local Government zuwa Mango Local Government? What's the problem? Menene ke faruwa? shin su da another indigene if they are not an indigene, are they, are they not human beings? So they, are they not a Nigerians people? Wannan wani irin masifa ne, wannan wani irin masifa ne, billahi lallai lalalawa wani ba ni ba, na ma abokan saka haife shi. kakana ma a bakwai su government aka haife shi wallahi tallahi a inda gidajenmu ni gida da ke magana gidajen iyayenmu an ƙona shi yanzu haka magana nake wallahi tallahi an ƙona in sun yi gidin gudun hijira wasu sun dawo gidana nan cikin gari wasu suna makarantu boko an sa su a makarantun boko wannan wani irin masifa ne da wanne za mu ji mutum ya fita karfe bin dare mutanen suka dira musu cikin gida karfe biyu na dare an kona musu gidaje an kona abincinsu kayan su kowa da kayan da ya samu ya fita da gudu shine a jikinsu har yanzu kuma gwamnati ta zo mataimakin shugaban ƙasa ya zo ba a neme su ba babu ku ba ruwansu kawai su waye suke da uwa a gindin murhu labari ya zo mana cewa an taimaki wasu an ɗauki kuɗi an bas wannan shine adalci kuma a ce a yi ta bi ana kama mutane innocent peoples a gari da ƙauyuka wasu na gurin dabbobinsu an kwace ma fulani shanu an ƙona musu gidaje an ƙona wasu kiristan ɗin gidaje duka wannan sai a ce wai site ɗaya ne you, you take site ni a analysis ɗin da na sani an ƙona gida na musulmai fulani makiyaya sama da gidaje dubu ɗaya wallahi billahi daga yanzu mangul babu musulmi ko ƙwaya ɗaya garin general aliyu abarshi ali abarshi kakana ne ni kakana ne ali abarshi a mangu yake mangul kai mangul kuma yankin mangul local government ne ta gurin mahaifiyata gwamnati na kallo ta don care about it ba jama'a sa'annan sai kaga wasu ba su san hawa ba ba san sauka ba mutanenmu ba sa yin posting a social media ba sa yin magana shugabanninmu sun yi shuru. saboda suna tsoron kuɗin su karye mutu kar su kashe kuɗi ko kuma suna tsoron kada a kama su shin a Najeriya babu a uh, uh, free of of of speech ne babu karka ci mutuncin wani karka zagi gwamnati karka zagi kowa ka faɗa abin da ke faruwa ba wanda in wai in an kashe kama mutuwan nawa ne almautu wahidun wa sababu haka hakathir mutuwa ɗaya ne sababinta kuma yana da yawa sababin mutuwa yana da yawa shin sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ba shau ibrahim na cewa inna nabil hashimi dara ma gaza bale sadda udwanan warad da dalala manzo sallama bai taba kai wa kowa farmaki ba amma an kawo masa hari yana tarewa in an kawo masa hari yana tarewa abin da ke faruwa da mu fa kenan abin da ke faruwa da mu fa kenan ba kawai saboda ka ce la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shikenan sai a ce an kama kashe ka yanzu yaran da suka je ɗauko mashina musulmai ne yaren cala ne da magavul a cikin garin bakwas jiya aka tsanci gawowakin su an kashe su Amon kuma aka kashe su Amon sun je ɗauko mashinan kannan malam abubakar ɗaya daga cikin malaman izala 1 izalan malam saniya izalan jos sun kashe shi sun kashe su gaba da cale ne yanzu ina muhammadu tuka an kashe shi cale ne lirwanu an kashe shi cale ne calan fake maluma kuwa duk an kashe su har da direba mashin din gawawwaki guda hudu kuma an san wa'inda suke wannan abin an sani wallahi an sani manyansu sun sani kuma hukuma ta san wannan mutanen da suke saboda hukuma suna da security ai suna da intelligence securities so ba sa shiga suna gani ne me yasa ba za a yi wa musulmai adalci ba a jihar Plateau me yasa kai mai tunanin cewa fulani ne suke ake cewa wai fulani ne yan ta'adda ta ina ba fulani zai zama dan ta'adda ba fulani me ya sani banda banda sandan kiwo bafulatani bai san bindiga ba bai san wannan ba abin da ya sani kai dai ka bar shi karka taba mai shanunsa to idan na yankin ku wasu daga cikin na yankin ku suna ta'addanci sai na plateau state ma ka dauka na jihar plateau ma su ma suna ta'addanci kai in ka zo wucewa a hanya yanzu kamar mutumin gombe mutumin bauchi mutumin yobe mutumin adamawa mutumin eh, eh, eh, abin nan fataskum dukkan su gaba ɗaya sun san abin da ke faruwa a Filato a hanya in ka zo wuce ta shin Fulani ne suke kama mutane a tare mutane a hanya a yanka su ko kuma ƙabilun kiristocin ji Filato ne sai kawai mutane ba sa son gaskiya wanda yanzu lalacewa ya kai gwamnatin Najeriya wai a ce a kashe soja general alkali a kashe shi a ɗauki gawansa a yar a cikin rijiya kuma a gani kuma ba abin da aka yi mutane sun fito Moldi a bauchi su ma fulanin ne haba menene ya yasa babu adalci idan ka ce dukkan fulani ne 'yan ta'adda dukkan shugabannin ƙasan da aka yi mafi yawansu aka cikin kashi goma kashi bakwai fulani ne 'yan ta'adda ne sarakunan arewacin najeriya gaba ɗayansu fulani ne gaba ɗaya banda sarki eh, shehun borno gaba ɗayansu fulani ne malaman Najeriya na addini gaba su a cikin kashi goma tara da rabi Fulani ne. Sun wa'yan ta'adda ne? What's the problem? ka ba a mutane jami'i da Allah a dinga iya baki. Saboda muna kira wa gwamnati ta kalli wannan abin, ta duba wannan abin. Muna kira zuwa gwamnati mu ba za mu yi faɗa da gwamnati Amma kuma ga abin da sojoji suke mana da 'yan vigilante. kalla ka gani fa ka kalli wannan yarinya yanzu dan Allah dan Annabi sallallahu alaihi wasallam kalli wannan yarinya ka duba gani ka duba yara ka duba jinjiri, yara karaman yarinya ka gani ka duba matar da goyo inna lillahi wa inna wannan na farko kenan bari ku ga na biyu din inna lillahi wa inna ilaihi Ka duba ka gani. To yanzu wannan da Allah bindigan VGN ne a hannunsu? Bindigan vigilante ne a hannunsu? waye ba su izinin rike wannan bindigan gwamnati da gwamnati ne take rikewa da polis da sojoji suke rikewa ko su na jihar plateau daban ne na yankin bakwas daban ne wannan daji kuma dajin yammacin bakwas to ni dan bakwas ne na san ko ina ba ƙauyen da ban sani ba wallahi a jihar plateau state babu local government inda ban shiga wa'azi ba babu shi wallahi ko kwaya daya banda lantano da lantano south shine kadai ban taba shiga da kafa na naje wa'azi garin ba babu local government gaba ɗaya na shige su guda biyu ne kawai tunda su din ma saboda babu musulmi ne ina shekara goma sha takwas a duniya na haihuwa na fara rikin Michael Fom a masallacin Juma'a na wa'azi. So, I'm not innocent person. ina nufin uh, ba ni ba bakon sanin wa'innan abubuwan bai ko ba yau muka fara kiran mutane zuwa ga Allah ta baraka ba za mu daina ba sai da in rayuwar mu ta kare sai kuma muna kira zuwa gwamnati da hukumomi su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su kalli girman Allah su gane cewa gwamnatin nan da aka ba su lokaci ne zai kare kuma akwai yau mutubular sara'ir yau ma la yanfa'u malu wala banu illa man ata Allah man ata Allah bi qalbin salim rada dukiya da da ƴaƴanka ba za su maka amfani ba sai wanda ya zo wa Allah tabaraka ta'ala da zuciya kubutacce akwai yawmut tubular sara'ir ranar da asirin kowa zai tu ran tashin alkiyama akwai kuma ranar da duniya gaba ɗayanta za ta koma tana kallon yaya za a yi da kai yanzu ka kalli mutanen nan kalle su dan Allah ka gani kaga abin tausayi mala kalli mutanen nan abin tausayi kalle su a gindin bishiya ba abinci ba abin sha kalla ka gani ka kalli yara ƙanana kalli ƙanana malam an raba su da iyayensu da yan uwansu da gidajensu ba gurin kwana ba abinci ba kayan sawa ba babu komai kuma sai a ce wai musulmai ne yan ta'adda ta ina ta ina haka gwamnati muna kira zuwa gare ki da ki adalci kuma ki ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala gane cewa mu musulmi mu ma muna da abin da za mu faɗa ya kamata a bincike mu a tambaye mu menene yake faruwa a jihar plateau shugabannin musulmanin za su yi maka bayanin abin da ke faruwa amma ba wai a ce eh, eh, babba a Najeriya ya zo inda aka yi rigima aka yi rikici ya zo ya yi maganarsa kawai ba da asami ne tashi tafiye ce aka kamo 'yan ta'adda suwa 'yan ta'addan in akwai yan ta'adda a cikin musulmi akwai yan ta'adda a cikin kirista har yanzu ba mu ji an kama kirista ko kwaya ɗaya ba rigiman da aka yi a cikin bokos da ƙauyukan bokos da mangu me ya kai a zo barikin ladi ana kame me ya kawo kame barikin ladi ba lauje a cikin naɗi haba jama'a haba jama'a to mu dai muna gaya wa Allah ba mu da mulki kuma ba za mu ja da gwamnati ba ba za mu yi faɗa da gwamnati ba amma za mu gaya wa Allah wa raddallahu lazina kafaru bi ghayri na khaira kullama awqadu lil harbi fa Allah duka wani fitin da ya taso Allah ya kwantar mana da shi ina kira zuwa ga musulmi a daga karanta wannan aya insha Allah Allah zai kwantar mana da fitina Allah ya kawo mana zaman lafiya a jihar Plateau yankin Bokos Central Government da Mangu da yankin Barikin Ladi da jihar Plateau gaba ɗaya da arewacin Najeriya baki duk inda musulmi yake Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah kuma ya kiyaye mai kiyaye mana imanin mu ya ba mu iko abinda za mu ba wa ƴan uwan mu musulmi da suke gudun hijira Allah ka ba mu abin da za mu ba su Allah kar ka bar mu da kanmu Allah ka shiga cikin lamarin mu Allah ya kawo mana saukin wannan masifa Allah albarkan manzon Allah albarkan shehu tijjani alfarman shehu ibrahim Allah muna roƙonka dan darajar qur'ani Allah dan sunayenka tsarkaka Allah muna roƙonka Allah ka ba mu zaman lafiya Allah kawo mana zaman lafiya waɗanda suka shiga ciki a gurgunce ban san kan abin ba Allah ka fahimtar da su si wa kowa adalci si wa krista adalci so musulmi adalci musulmai a mana adalci mu muna buƙatar adalci a Najeriya ba ma kamar jihar Plateau tun da gwamnan nan ya hu mulki wallahi ba mu zauna lafiya ba nan ka an samu matsala a can can matsala me ne yake faruwa ne Caleb Murfan what is your problem me ne yake faruwa ne menene problem din to Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ya isa Allah ne gatanmu Allah ne gatanmu Allah ne gatanmu Allah mun kama kafa da andan Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya zalunci musulmai a jihar Plateau da Najeriya Allah ka zalunce shi Allah duk wanda ya ci amanar musulunci Allah ka ci amanansa dukkan musulmai da kuma suka goya masu ba wa'innan zaluncin baya Allah ka shirye da su in masu shiriwa ne idan ba masu shiriwa ne Allah ka mana maganin su albarka bismillahir rahmanir rahim alam tarkai fadar baga bi samil fil alamai alkai don fitar da wasu ala da rabbi tarbi bi jasin bisir fata lam kasu ma kul tabbace da abilatin maganin masu wabra to bismillahir rahmanir rahim الذي وسوس في الدنيا سورة الناس كفا كربو كم كفي كواك فدان كفا كفا كم كان من كركي يقول كرن كرن كفي كركي هكذا شكل كان كفلكي كفا كما بي كم كفي يقول بتشا كم كان كفلكي يا اللهم يا قهار اكرمنا على قهري قهرا لمن تصرف نفسي فضلا اني بسم الله اسم الله بيسم اسس الله لا اله الا الله محمد رسول الله باب وشاتم بهتا على ملائكه من اخذ من سوء اخذ الله راسه وعينه وظهره وقلبه وفمه ورجله وسنه بالف الف لا حول ولا قوه الا بالله اللهم شوش علي في اموري أو اللهم شوش في أموري أو ديني أو رد أيضا في ديني ودنيا فأصلح له وإن سبق سابق في مكانك لا سوى فجل تدبيري في تدبيري وجل هلاك في رأي وتركيل في نار وإذا من شر وشر تكبيري وأنت كم انتقام ما يرتعون يرتعون صلى لك لك شيء كثير اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلب الخاتم الواسع ونصر لك بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق ترى سبحان ربك الحمد لله رب العالمين Allah ya kiyaye mu Allah ya kare mu Allah ya bawa gwamnati ikon yin adalci kuma muna kira gwamnati a binciko wa'annan mutanen a su inda suke a binciko su wa'annan da suka yi wannan ta'addancin da mata suna duka mata da yara a kawai suna neman 'yan uwansu su kashe to Allah gwamnati ki ji tsoron Allah jihar Filato. kwamandan da aka kawo sector commander da aka kawo sabo na Bokos Government ya ji tsoron Allah ya binciko wa'annan mutane suka sa kakin soja da kakin vigilante vigilante an ba shi izin daman ya sa wandon soja ne ko ya sa rigan soja kuma ya rike bindiga irin na sojoji wannan shi ne tambayar da muke tambayar da muke kawai kenan wannan kawai shi ne Allah ya bamu nasara Allah ya dauka musu kare kafirci tan da kafirci suka musulunci Allah kare su tona asirin su mutanen mu kuma da suke kutun kutun da munafirci Allah kai mana maganin su ina kira zuwa ga shugabannin mu yace Allah na jihar Plateau su ji tsoron Allah su ji tsoron Allah su nemo ‘yan uwarsu musulmai ‘yanci